A saboda yanayin karatuwar aikin hajji, shirin na wannan lokaci na mai da hankali ne kan falalar aikin hajji da kuma abubuwan da ya kunsa, ganin cewa aikin hajjin ya karatu. A yau ma cikin yardar Allah, Malam zai tsora daga inda muka tsaya. من مكة حبيبي نور سطع في المدينة da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. mu da ya gabata mun yi bayani akan abubuwan da ya kamata a kiyaye a lokacin ɗawafi da kuma irin sunnoni da wajibobi da rukunai na yin ɗawafi da abubuwan da suke iya tasowa mutum a lokacin ɗawafi da kuma yadda ake yin sa a jere. to bayan ɗawafi abin da ke bin bayansa shine sa'ayi tsakanin safa da marwa dutsen safa da dutsen marwa Allah ya ambace su a cikin alkur'ani yace inna safa wal marwata min sha'airillah haƙiƙa dutsen safa da dutsen marwa suna daga cikin alamomi na zahiri daga cikin addinin Allah cikin suratul baqara aya ta ɗari da hamsin da takwas kuma da Allah ya ce min sha'airillah a cikin suratul hajji kuma aya ta talatin da biyu sai ce zalika wa man yu'azzim sha'airallahi fa hamin min taqawal qulubi kaga ya ce min sha'airillah kuma sai ce man yu'azzim sha'airillah kaga kenan akwai buƙatar girmama wannan guri da kuma kasancewarsa alama ta zahiri a cikin addinin Allah to kalmar as-safa abinda take nufi daga tattacen abu ne dutse wanda yake mai faɗi mai santsi wajen in ka taɓa jikinsa za ka ji santsi to abinda ake nufi da kalmar safa kenan a tsagwaron harshen larabci fassara kuma ta malamai safa yana nufin wani guri ne wanda yake mai tudu wanda asalinsa daga jikin dutsen abi ne yana daga cikin kuma alamomi na addinin Allah wanda ake fara yin sa'ayi daga kansa zuwa marwa wanda yake a ɓangaren kudu maso gabas daga ɗakin Allah yana kudu maso gabas daga ɗakin Allah wani malum yana cewa shi safa da marwa a cikin littafin da ya magana tarihin sai ce dutse ne shi safa ɗan karami wanda ake fara sa'ayi daga kansa yana bangaren kudu kuma ya karkata zuwa ga gabas da ɗakin Allah gwargwadon nisansa da ɗakin Allah zai kai mita ɗari da talatin guri ne wanda yake tudu asalinsa daga dutsen abi ne yana kudu da ka'aba kuma yana kusa da babin safa tsawonsa kamar mita shida ne faɗinsa kuma kamar mita uku ne sannan tudinsa a mita biyu ne wannan shine dutsen safa kamar yadda aka yi ta'arifinsa a harshen larabci da kuma ta'arifinsa a fassarar malamai Da na biyu shine dutsen marwa shi ma dutsen marwa asalin kalmar marwa daga marwo ne abin da yake nufi shine dutse mai haske shi kuma wancan yana nufin dutse fari wanda yake mulmulalle wannan kuma yana nufin farin dutse mai walƙiya shine ma'anan marwa fassarar malamai kuma guri ne mai tudu daga dutsen ƙo'aiƙan yana daga cin sha'air na addinin Allah wanda ake ƙare sa'ayi a kansa kuma wannan dutse yana ɓangaren gabas maso arewa da ɗakin Allah kuma kamar yadda al'ustaz dr abdulmalik bin abdullahi duhash yake cewa dutsen marwa yana ɓangaren gabas maso arewa gwargwadon mita 300 daga bangaren arrukun shami da ke jikin ka'aba kuma yace guri ne da yake kan tudu daga dutsen ko an daga arewa maso gabas daga masallaci mai alfarma wannan shine ta'arifin waɗannan duwatsu guda biyu kuma menene asalin tarihin waɗannan duwatsu da kuma yadda aka fara aiwatar da ibada a kansu abdullahi dan abbas ya rawaito mana allah ya kara musu yarda farkon wacce ta fara yin ɗamara ko ta fara sa belt a cikin mata ita ce ummu isma'il wato hajara ta riƙi mara ne ko belt ko majanyi domin ta goge tsawon ƙafarta saboda kishiyarta saratu ita saratu ita ce uwar gida a wajen annabi ibrahim amarya ita ce hajara to allah cikin ikonsa sai ita amarya ɗin ta fara haihuwa kafin uwar gida wannan sai sa kishi na mata ya taso su ta cewa annabi ibrahim ba zan iya jure ganin wannan mata da goyonta ni ba ni da goyo ba don haka ka ɗan nisanta ta gabari na kada kishin mu na mata dama an ce kishin mata kama amai ne ko kumallo in ya taso sai an yi shi to shine annabi ibrahim ya ɗauke wannan matar daga nan gurin a wata ruwayan ma cewa lokacin da abu ya faru tsakanin annabi Ibrahim da tsakanin iyalansa sai ya fita da ita da ɗanta annabi Ismail tana shayar da shi ya yi ta tafiya da su sai da ya zo da su maka sai sanya ta a nan gurin da aka gina ɗakin Allah ƙarƙashin wata ƙatuwar bishiya an ce ƙatuwar bishiyar lokacin ta gamji ce ko kuma ta magarya ce sai ya ajiye su a nan ya kuma kawo wani burgami wato abin zuba kamar kwando haka ko ɗan buhu a cikinsa akwai dabino da ruwa sai ya bata ya ce to ga abincinki a wata ruwayin kuma ya bata salka da ruwa a ciki da kuma ɗan kwando wanda yake da kayan marmari a ciki to sai ya zama ita ummu isma'il ɗin ta ci gaba da shan wannan ruwa daga wannan salka nonanta yana fitowa tana shayar da wannan jariri nata a wata ruwan sai annabi ibrahim ya juya zai koma zuwa ga gida can ƙasar su kenan ƙasar iraki sai ita ummu isma'il din ta biyo shi har ya je wani gudu ake kira kuda ko kada sai ta kira shi ta baya ta ce ya ibrahim ina za ka tafi ka ban mu a wannan kwari wanda babu wani mutum a cikinsa babu komai hmm. ta ta faɗar haka bai waiwayo ba sai ta ce gawa ka ban mu ne sai ce na bakku zuwa ga allah su ce to allah ne ya umarce ka da kai hakan ɗauko mu da kai ka kawo mu nan umarnin Allah ne ya ce eh ta ce to shikenan Allah ba zai tozarta mu ba in dai Allah ne ya ce ka kawo mu nan to Allah ba zai tozarta mu ba wata ruwayar ta na yarda da Allah tunda Allah ne sa kai haka wato kaga mata in dai an ce Allah ne ya ce ayi abu to akwai hikima a ciki mm. babu zalunci ba son rai ba son zuciya mm. babu kuma tawaya ko wani abu mai kama da haka sanan Ibrahim ya koma ya tafiyarsa sai da ya nisa ya je gurin wata saniya inda ba ta iya hango shi sai juyo ya kalli wajen da za a gina wannan ɗaki wato inda suke zaune sai ya addu'a ya ɗaga hannunsa sama ya ce rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuquhum minas samarati ya la'allahum yashkuruna sai wannan addu'a yace ya Allah na saunar da iyalaina a cikin wandan kwari wanda babu shuka a cikinsa a wajen ɗakin ka mai alfarma Allah ka sa su zama masu tsayar da sallah kuma ka sanya zukatan mutane suna karkata a gare su kuma ka azurta su da 'ya'yan itace don su yi maka godiya so da haka wannan shine addu'a da annabi Ibrahim ya wa wannan guri da matarsa in mahaifiyar annabi Ismail Hajara ta ci gaba da sha da ɗanta tana shan wannan ruwa tana samun nonon da za ta bashi har sai da wannan ruwa da ke cikin salka ya kare ta ji kishirwa ɗanta ma ji kishirwa don haka sai ta kalli ɗan ta ga yana ta birgima irin da ya shure-shure da yaro yake da kafa hmm. sai aka ce ya talabbadu wato irin birgima da shure-shure sau da haka sai ta ce bari in duba in lalle ka in ga ko zan ga wani mutum ya bani taimakon ruwa da zan ba ɗana an san dai irin soyayya da tausayi da tsakanin uwa da ɗanta musamman yana jin kishirwa ko yana kuka yana buƙatan agaji ba za ta iya kallonsa ba sai ta ajiye shi ta tafi tana duddubawa sai ta ga ai dutsen safa shi yafi kusa da ita kuma in kana son ka leka ka hango wanda yake nesa akwai buƙatar ka hau tudu to shine sai ta hau kan dutsen safa da ta hau kan dutsen zaba ta ga shine dutsen da ya fi kusa da ita sai ta tsaya a kansa ta kalli leƙa ko ina da ko ina ko za ta ga wani mutum ba ta ga kowa ba sai ta gangaro daga kan dutsen safa ɗin. tana tafiya za ta tafi kan dutsen marwa sai ta ga wani dan kwari a gabanta to wajen kwarin nan akwai bukatar ka shiga da sauri saboda guri ne da ya gangara to shine sai ta gangara da gudu ta tsallake wannan guri to wannan guri shine aka mai da shi yanzu mm. ya zama gurin da alhaji shi ma in ya zo yake gangarawa da sauri ko da gudu sai ya wuce wannan gurin da ita ma mahaifiyar annabi isma'ila hajara ta yi gudu ko ta yi sauri a gurin da kwari ne amma yanzu an cike shi an sa alama da zaka iya gane cewa a nan ne hajara mahaifiyar annabi isma'ila ta yi gudu don ta tsallake wannan guri kai ma an ka zo sai kai gudu don raya wannan sunna da annabi ibrahim mata annabi ibrahim ta fara sunnantawa kuma allah ya tabbatar da shi a cikin ayyukan aikin haji ta zo gurma sai da ta ɗaga zanin ta ko rigarta mhm. saboda ta ƙara yin sauri bayan ta isa ta hau kan dutsen marwa nan ma ta hau kai ta lalle ba bata ga kowa ba ta sake dawowa ta zo ta ga wani hali ɗanta yake ciki ta zo ta gade cewa yaro yana nan dai a halin kamar ma zai mutu saboda kishirwa ta hankalinta bai kwanta ba ta sake zuwa ta hau kan wannan dutse ta sake lallekawa ta leƙa nan ta leƙa nan sai da ta haka har bakwai ta je ta dawo ta je ta dawo shine abdullahi dan abbas ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama da yake ba da kisar da ya zo nan gurin sai ce wannan ne dalilin da yasa aka ce mutane su ma su yi sa'ayi a wannan tsakani to bayan ta hau kan dutsen marwa wanda shine a hawanta na ƙarshe na bakwai sai ta ji murya sai ta ce to yi shiru ta ce wa kanta yi shiru hmm. wane ne ta saurara ta ji ko menene sai bata ji kowa ba sai ta ce kai in kana ji na ni ba na ganin ka in kana ji na to taimako nake nema in akwai wani taimako a gurin ka da zaka iya yi to ka yi min sai ga mala'ika a wata ruwayan mala'ika jibrilu shine ya zo daidai gurin da zanzam take yanzu rijiyar zanzam saboda haka sai ya zunguri gurin da kafarsa ya daki gurin wata ruwayan da fuka-fukinsa kawai sai ga ruwa ya fito ruwan yana tsalle yana tsattuwa saboda haka sai mamaki ya kama mahaifiyar annabi isma'il sai ta zo ta dinga Kwarfe gurin tana kwarfe shi tana kara masa faɗi ya zama kamar rijiya hmm. saboda haka sai ruwan ya koma ƙasa ya kwanta tana kaɗawa da hannunta tana kamfata tana zubawa a cikin wannan wato sarkata ta shi kuma ruwa yana daɗa gangarowa yana da fitowa a ne abdullahi dan abbas ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce allah ya ji kan mahaifiyar annabi isma'ila da ta yi hakuri ta bar zanzan ba ta korfa ba hmm. da zai dinga tsattuwa sai dai ka dinga tara kamar yadda ruwa yake gangarowa daga dutse yana fitowa da kansa ne to shi ma zai dinga fitowa da kansa hmm. ba zai zama rijiyar da sai an sa guga an ɗiba ba hmm. kawai zaka ga kai yana gangaro maka ne kai kana tara maimakon ka bi shi ka ɗebo shi a ciki yace da ba dan kan fata ba ko da ba don ta yi gaggawa ba da ruwan zanzan ya zama ruwa ne wanda zai zama na marmaro wanda yake mai kwarara kuma da ta ba wannan ruwa da fili zai fito da kansa ba sai an mai da shiri rijiya ana kwarfa ba da haka ta sha wannan ruwa ta shayar da ɗanta a wata ruwayan sai nonon ta ya dawo ta ci gaba da shayar da ɗanta sai wannan mala'ika ya ce da ita kake ji tsoron tozarta domin a wannan guri akwai ɗakin Allah kuma wannan ɗan naki da shi da babansa ne za su gina ɗakin a gurin kuma kin san Allah baya tozarta waɗanda suke nasa to ɗakin yana tudu da ƙasa kuma ruwa yakan zo sai ya damansa ya hagunsa duk lokacin da jama'a suka zo za su wuce sai dama guri ne da ba a zama sosai an ce da a yari da sukan dan tsaya su huta musamman masu tasowa daga sham su tafi yaman kan hanya ne amma sun san ba ruwa ba sa daɗewa a gurin hmm. to sai suka hango wasu tsuntsaye su kuma irin waɗannan tsuntsaye ba a ganin su sai inda yake da ruwa hmm. sai suka yi mamaki suka ce to iya sanin mu da wannan kwari babu ruwa to amma kuma ga wani tsuntsu da shi ko ba a samun sa sai a guri mai ruwa don haka bari mu je mu ga me yake faruwa ko me ya jawo aka samu wannan tsuntsu a wannan guri sai suka aika ɗan sako mutum ɗaya ko mutum biyu sai ga sun zo musu da ruwa suka ba su labari ai lalle mun ga ruwa a wannan guri da haka sai suka zo wajen mahaifiyar annabi isma'il suka same ta ita kadai da ɗanta kuma ga ruwa kusa da ita kuma dama mun san ruwa a lokacin yana da tsada musamman a cikin sahara inda aka samu ruwa to an samu gari ko yanzu ma gari in ba ruwa ai ba magana saboda haka sai suka ce mata to kin mana izini mu sauka a nan gurin mu ma mu zo makotanki a gina gari ta ce eh na yadda ku sauka amma ruwan ba mallakin ku ba ne hmm. abin da yasa ta faɗa haka toshe kofa ta yi saboda wani ya mai da shi na siyarwa amma aka bar shi na kowa ne kaga duk wanda ya zo zai zauna gari zai rayu kuma kowa zai zo ya ɗebi ruwa ba tare da ya biya ko sisin kwabo ba to shine dalilin da yasa ta ce to ba ku da haƙƙi akan mallaka wannan ruwa hmm. suka ce to sun yadda shine abdullahi dan abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sai ita mahaifiyar annabi isma'ila ta ji tana bukatan komawa gefe ta ci gaba da mu'amalolinta shine ta dan koma wani guri ta aka gina mata guri ta ci gaba da zama su kuma suka sauka a nan gurin da su da iyalansu suka aikawa yan uwansu da suke wani gurare suka suka taru suka fara gina gidaje da masauki shi kuma annabi isma'ila ya koyi larabci daga waɗannan mutane kaga wannan ya nuna mana kenan mutanen iraki a wannan lokaci ba larabci suke yi ba inda annabi ibrahim ya fito domin da haka ne ba za a ce fata allamal ta min sai a ce fata allamal ta min ummihi sai koyi larabci farko daga mahaifiyarsa mm. amma aka ce sai koyi larabci daga waɗannan mutane wanda su ne larabawan asali wanda yasa ake kasa larabawa kashi uku akwai al'arabul ba'ida akwai al'arabul ariba akwai al'arabul musta'ariba mm. to shi annabi isma'il yana cin al'arabul musta'ariba mm. wato waɗanda aka haife su a yankin larabci kuma suka taso ba su san komai ba sai larabci kaga kenan ana sa shi a cikin annabawa larabawa mm. wasu kuma suna sa shi a cikin waɗanda suka iya larabci ko suka koyi larabci amma asalin su mutanen iraki ne wanda su ma suna da nasu tsarin to shine da ya taso da bajinta da gwaninta da karfin hali da jarumta da fasaha sai ya kayatar da su da haka sai suka aura masa ya daga cikin su wanda ta haifa masa ya'ya goma sha biyu to ana nan dai sai ita um, mahaifiyar annabi isma'il hajara allah ya mata rasuwa shi kuma annabi ibrahim bai zo ba sai bayan rasuwar ita hajara kamar da wannan ruwa ta nuna to bayan ya zo sai ya ce bari in je in ga ajiyata bayan lokaci ke ne, ce bari in je in ga ajiyata. wasu ko malaman sun nuna ya ci gaba da zuwa lokaci bayan lokaci sai dai wai kan dau lokaci mai tsawo bai zo ba sai ce bari in je in ga ajiyata. yana zuwa ya tara annabi Isma'ila ya yi aure kuma ma aka nuna mai gidansa sai ya tambayi matarsa cewa ina mijinki ta ce ya tafi nemo mana abinci ma'ana ya tafi farauta sai ce to yaya rayuwarku take da zamantakewarku ta ce kai muna cikin sharri ai muna cikin kunci muna cikin wahala ta kai ta ta faɗa abubuwa da na rashin jin daɗi sai an ibrahim ce to idan mijinki ya zo ki ce ina gaishe shi kuma ki ce masa ya canza alharga ta kofar ɗakinsa lokacin da annabi isma'ila ya zo sai ya ga alama kamar dai an yi bako sai ce shin akwai wanda ya zo ta ce eh wani dattijo ya zo ya tambaye mu bisa yadda muke rayuwa na bashi labari na ce masa lalle muna cikin wahala da kunci da tsanani sai ce ya gaya miki wata magana da ya ce ki gaya mun? ta ce eh me ya ce ta ce ya ce yana gaishe ka kuma ya ce ka canza alharga kofanka sai ce to wannan dattijan babana ne kuma ya umarce ni ne mu rabu da ke wato ke ba matar rufin asiri ba ce wacce zaki zo kina tona asirin mijinki kina faɗar ah, wahala da kunci da tsanani ga bakon da baki taba ganin sa ba san kuma waye ba hmm. saboda haka yace ki riski gidanku sai ya sake ta ya sake auren wata matar daga cikin su bayan lokaci mai tsawo sai Annabi Ibrahim yace kai bari dai in je in sake ganin ajiyata da ni yana zuwa nan ma bai samu annabi Ismaila a gida ba ya shiga wajen matarsa ya tambaye ta yaya rayuwarku take gudana a wata ruwayar ta ce ai mijinmu ya tafi zai mana farauta mata ya tafi nemo mana abinci ta ce ba ka sauka ka ci abinci ka sha ruwa ba yace yaya halinku ta ce a rayuwa kam alhamdulillah tana da kyau kuma muna cikin hali nagari muna cikin alheri da yalwa ta yabi Allah ta kuma faɗi abubuwa masu daɗi ya ce to wani irin abinci kuke rayuwa a kansa ta ce muna cin nama ko muna shan ruwa ya ce ruwa ita ce eh ruwa da nama muke ci sai ce Allah kai musu albarka a cikin naman su da ruwan su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to kun ga albarkar addu'a annabi Ibrahim da akwai kwaya ma'ana suna da gero ko dawa ko shinkafa ko masara ko alkama ko sauransu da ta faɗa yayi addu'a to da maka sai ta fi ko ina yawan wannan abu amma sai ta ce nama muke da shi da ruwa to sai addu'a akan nama da ruwan don haka ne a maka ne kadai zaka ga ana cin nama kuma kowa shi yake ci kuma baya gajiya shinkafa kaza mu ne kadai mun je uh, muke gajiya amma su kullun ka gani kaji ne ake yanka su dubunnai kuma kullun karewa suke saboda haka maka Allah ya musu arzikin nama hmm. sai ka ɗauka ma ba a nama ko ina sai a maka duk wata kwana za ka hango kaji suna gasa kansu hmm. saboda haka kaga wannan addu'a ce ta annabi Ibrahim da yawa maka gashi guri ne mai wahala amma kuma ruwa wanda za ka sha da ruwa da za ka yi amfani da shi Allah ya wadata gurin da ruwa ga kuma zanzam to da haka annabi Ibrahim ne ya wannan addu'a din da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maka ba za a taba rasa nama ko ruwa a maka ba sai ce to oh, in mijinki ya zo ki ce ina gaishe shi kuma ki ce tabbatar da alharga kofarsa lokacin da annabi isma'ila ya zo ce wani ya zo ta ce eh wani dattijo ya zo mai kyakkyawar shiga ta yabe shi ta faɗi kalmomi masu daɗi a kansa ce ya tambaye ni ta ce eh ta tambaye shi ya tambaye yaya muke rayuwa ta ce eh na ce masa muna cikin rayuwa mai daɗi tun ya yi wasiya ya ce a gaya min wani abu ta ce eh ya ce a gaishe ka kuma yana umartan ka ka tabbatar da alharga kofarka ya ce to wannan babana ne kuma wannan alhargar matata ce kuma yana nufin riƙe ki mu ci gaba da zama ke mace ce ta gari lokaci bai daɗe ba dai annabi ibrahim ya sake dawowa ya tare da annabi isma'ila yana feke kibiya wacce suke harbi da ita yana karkashin wata babbar bishiya kusa da rijiyar zanzam yana gano shi ya gane ga mahaifinsa shi ma ya gane ga ɗansa suka tashi suka yi gaisuwa wacce suke a lokacin yadda ɗa yake wa mahaifi ko mahaifi yake yi wa ɗa sai ce ya isma'ilu allah ya umarce ni da wani umarni sai ce to ka yi mana duk abin da allah ya sa ka ya ce za ka taimaka min ice zan taimaka maka ice to Allah ya umarce ni in gina daki a wannan guri ya nuna wannan gurin da ka'aba take yanzu gurin lokacin yana kan tudu don haka ka shiga mu yi wannan aikin tare da kai to shine annabi Isma'ila yana ɗauko dutse annabi Ibrahim yana yin gini har gini ya fara yin tsawo yadda annabi Ibrahim tsawonsa ba zai kai dinga ɗora abin da hannu ba shine annabi Ismail ya ɗauko masa wannan dutsen da muke kira makamu Ibrahim hmm. ya zo ya ajiye mashi a matsayin shine kamar tsani shine annabi Ibrahim ya taka yana gini har kuma mu'ujiza ta bayyana kafar annabi Ibrahim sawunsa suka bayyana akan wannan dutse wanda saboda yau da gobe duk abubuwan ya goggoge amma dai ana ganin alamar kaɗan kaɗan hmm. to shine suna yin wannan gini suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim suna yi suna addu'a cewa Allah ka amsa mana wannan ibada da muke yi ka kuma karbi wannan gini da muke yi hmm. to shine annabi Ibrahim ya roki Allah abubuwa guda uku a wannan guri ya roki Allah subhanahu wata'ala ya aiko wa mutanen wannan guri manzo sannan ya roki Allah ya sa wannan guri ya zama mai albarka sannan kuma ya sanya zukatan mutane suna sha'awar zuwa gurin kaga yanzu kowa yana sha'awar ya je maka kuma guri ne mai albarka tare da zafi da duwatsu da sauransu amma duk kaya za ka same su sai ka ci kaza kuma ka koma bayan shekara goma ka tara farashin ta yana nan yadda ka same ta ko da an kara abu zai ga ɗan kaɗan ne hmm. za ka ga abubuwa ba sa saurin canzawa a saudiya na farashi ko ya hau ko ya kankara da sauransu ba a daga kaya mutum ya sai da abu yadda ya ga dama yadda irin masu yan sayarwa a kantuna haka irin na gwanjo na hannu za ka ga suna karin abin da suka ga dama hmm. amma dai za ka ga da kantunan su manya da sauran guraren cin abinci da sauransu za zaka ga farashin bai da yawa sosai to kaga wannan duk albarka ce ta addu'ar annabi ibrahim kuma gashi miliyoyin mutane da suke shiga wannan guri a shekara a kullum musamman yanzu da aka samu ci gaba ana nuna ka'aba kai tsaye a satellite zaka ga kullum awa 24 din nan mutum ne a gurin nan shiga ake kullun jirgi sauka yake kuma kullun jirgi tashi yake yi da miliyoyin kuɗin da ake kashewa a je da miliyoyin kuɗin da ake kashewa a yau a dawo amma mutane ba sa gajiya saboda Allah ya lulluba wannan guri da addu'ar annabi Ibrahim to wannan a takaice shine tarihin wato wannan guri na dutsen safa da dutsen marwa wanda kuma za mu ji bayani a gaba akan yadda ake aiwatar da wannan ibada ta sa'ayi tsakanin safa da marwa kamar da muka ji asalin kalmar marwa mai take nufi asalin dutsen safa mai take nufi ko menene tarihin kafuwar wannan guri na ibada a shirinmu na gaba za mu ji yadda ake aiwatar da ibada a wannan guri na'am to Allah subhanahu ta'ala ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya kuma tsare mu dukkan sharri amin sannan ana muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki na wannan nauyin shiri da alkhairi ya tsara dukiyarsa da arzikinsa da mu gabaki ɗaya ya zauna mana da ƙasarmu da mu da al'ummarmu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai korewa. Alhamdulillah